Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Fati Baroloji. Ina da akawun ina da aka hijakin ɗin shi mai suna Fati Baroloji. dan Allah ina kira ga masoya na duk wanda ya ga an yi postin din wani abu a dangane da wannan akawun din ba ni ba ce ba. Wasu ne suka hijakin ɗin shi kuma suke son su yi cuta da yaudara don haka ba ni ba ce ba. Kuma insha Allah ba da daɗewa ba zan yi kokari in gyara wannan. gode mai da ta halisa ka rubuta